Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jama yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zahra Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari auna. talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi ilimi fasaha da shugabanci na gari inda a yau ma hudu ga watan mayu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan kara kuɗin makarantar jami'a da ake so a yi a jihar kaduna. ce Zara muna tafe da ƙarin bayani. Zara ushin kin fara dokin sallah? Ina Aminatu, dama a ce za a ƙara ɗan sati biyu wannan karan na ga azumin nan da nan har ya zo ƙarshe. Gaskiya ne, ma na ga saurin karatuwar sallah bana. amma dai Allah ya karɓi ayyukan ibadanmu. To Zara, me muke tafa da shi a yau? A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baƙi zauren tattaunawar mu. Sannan muna tafi da nasihar malamai albarkacin watan Ramadan. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. ga masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙin da ta gayyato mana. Mai sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a filinmu na yau da gobe. a wannan fili namu muna tare da malamai waɗanda za mu tattauna da su akan wani madu'i wanda ya taso wanda yake cikin jihar kaduna da yana da labarin cewa a kwanakin baya an fito da wata takarda wanda take nuna cewa jami'a ta jihar kaduna za a kara mata kuɗin makaranta inda kuɗin makarantar ya zama kaman zai gagari kundila ga talaka mun sani ilimi musamman arewacin najeriya har yanzu tana rarrafe ne bata riga ta samu kafafuwanta ba to a cikin zauren namu akwai dr abubakar jumare wanda yake jami'ar ahmadu bello da kuma malam ya mu shi ma malami ne a jami'a wanda za mu tattauna da su akan wannan al'amari da kuma yadda ya shafi talaka kai tsaye to bari mu fara da dr jumari wannan al'amari na karin kudin makaranta menene dalilinsa a naka mahangan kuma menene tasirinsa ga karatun dan talaka mahanga ta gwamnati kila ta kara wannan kuɗi ne dan ta kara gyara ilimi a sami abin da ake so a samu na cewa in ɗalibi ya zo makarantar jami'a a mai tarbiyya wacce ta kamata kamun ya gama to amma da kika yi maganan kuma tasirin ko kuma akasin abin da ake kokari a yi mu sai muke hangen cewa an yi abin da ake ganin ya kamata a yi ne a lokacin da bai kamata a yi ba a misali in kika kalli kamar jihar kaduna abubuwa ne suke cin karo da juna me ya cin karo da juna gwamnatin jihar kaduna ta rage ma'aikata akwai zargin cewa tana so ta rage ma wannan minimum wage da aka ce za a bada albashi to ya za a ƙara kuɗin makaranta an kuma kori babu mutum aiki in yana aikin ne kila zai rarrafe ya biya wannan mm. amma baya aikin to ma yana aikin ya kasa biya bada tana kuma baya aikin so abin da ke nufi da karo da juna shine ana kokarin a ce a gyara amma kuma ana rusawa harkan ilimi wani social responsibility na gwamnati makarantun gwamnati a jihar kaduna ba makarantun kuɗi ba ne hmm. makarantu ne mallakin mutanen jihar kaduna saboda haka gwamnati ya kamata ne a ce ta sauƙaƙa ta ƙara sauƙaƙawa don ta ƙoƙari ta iya ɗaukan waɗanda ya kamata ta ɗauka bari baki wani misali a in kika kalli jam registration na shekaran da ya wuce da shekara wancan da shekara wancan in kika kalla arewa gaba ɗaya in kika yi magana akwai wanda suke ce mawai top 10 wato guda goma na gaba guda goma na gaban nan jihar kaduna ina da ita ta zo na takwas guda bakwai da jihohin kudu ne to in aka ce jihar Kano ita ne ta zo na takwas eh, a Najeriya to a kamar yadda ta gaba kenan ita ne na daya Kano na binta ita ne na biyu to shi ke nan in kika lalaba a top 10 din ina jin kamar jihohi biyu ne ke cikin daga daga arewa so a ce a irin wannan mara noman nan misali in aka kalla me aka ba talakan nan wanda zai noma ya sayar haye wancan tarin nawa ne buhun masara nawa ne buhun wake in mutum noma buhun masara nawa zai iya nomawa da kanshi ya ci da gidan shi in bayan ci da gidan shi kuma ya tsaya in yaran shi uku ne suke makaranta misali jami'a jihar Kaduna wayannan kuɗi da aka tataro shekara na zai na tara su so a fahimta na abu ne da aka yi wadda ake hasashen ila zai zo ya gyara lamara amma ni a yadda nake hange zai ruguza lamara to ai idan ka duba dakta suna cewa shi ilimi ba abu ne na kyauta ba kuma tunda neman kuɗi ake da shi kuma abu ne na ka wayar da kanka ka samu kuma canjin rayuwa abu ne wanda kila dama sai ka shirya mishi ko kila dama an ba yi ne don talaka ba ba rikici ai magana ta gaskiya ita ce akwai wani malami wani filosofa da yake cewa ko dai kai amfani da kuɗin da ka tara a gwamnati ka bada ilimi ko kuma ka tara kuɗin ka sai kuma eh, a tsashi da makamai da makamai wa'anda in suka ki makarantar ko ba su yi makarantar ba ka hana su su yi to ka sai makaman da zaka hana su su yi maka zanga-zanga ko su yi fashi ko su yi wannan banditry da muke gani ko su yi kidnapping magana ta gaskiya kenan malam ya'u a yanda gwamnati suke nunawa cewa ya kamata a ce makarantu musamman manyan makarantu sun iya daukan ɗawainiyan kansu ne ba tare da sai an dinga tatsan kuma gwamnati tana kawo wani kuɗin ba watakila shine dalilin da yasa suka girgiro maganar cewa ƙara kuɗin makaranta saboda su iya daukan ɗawainiyan a jami'o'in. Eh to ana iya kallon wannan ta wannan mahangan amma ai shi zancen ilimi wani abu ne wanda yake gudunmuwa da ake ba jama'a don ɗaukaka ainihin al'umma. wajibi ne a ilimi kuma wajibi ne ilimin ne ya kasance a mataki matakin farko mataki na biyu har zuwa inda ake ce misali jami'a ni zan kalli yadda shi kan shi gwamnan da abin da ya amfani da shi a matsayi na kamfen na cewa idan Allah ya bashi zai iyakan kokarin shi a fannin ilimi zai inganta tunda ilimi zai kasance abin da ya amfani da shi affordable don a manifesta dinsa ya nuna cewa priority din shi watan ainihin abin da zai sa gaba abin da zai sa gaba shine ilimi ilimin kuma mai inganci bayan ingancin shi wanda yake mai sauki da rahusa saboda haka ainihin yanzu shin a haka yake Eh, wannan manifesta da ya yi shi 2015 lokacin da ya daura gangamin kamfen eh, ya jawo mutane eh, masana kamar abin haka aka zo aka zauna aka tattauna ina ɗaya daga cikin waɗanda aka zauna aka dan tattauna haka mun ba da goyon baya saboda muna tunanin cewa a gaskiya a wancan lokaci ilimi ya taɓarɓare kuma yana neman maya gaba ɗaya a barin shi ne saboda haka ya burge kowa ta yadda yake har ya zo ya kawo al'amarin almajiran nan cewa wajibi ne makaranta ya kasance kudin makaranta kama a ce free kyauta haka kuma wajibi to yanzu ya zo ce ilimin jami'a dan kudin da ake caja wanda yake mafi yawa wanda suke jami'a nan kya ga cewa wallahi iyayen su ma ba za su iya ba a dan iyayen nasu ma ba za su je ba zaki ga sai sun je sun yi dan hidimomin su wani sai ya je ya yi abin da ake ce ma express din nan Eh, eh, yan matan kuma allahu alam za ki ga dai iyayen a ƙauye iyayen a gida ba sa iya biyan ma kannansu da suke abin nan ballanta na masu wato da karama karami ake karama karami ake kwanan nan akwai wata cikin ɗalibai a nan jami'an eh, kaduna da take cewa wallahi tallahi ita wannan abin nan din da take ba a son iyayenta bane kuma ita ke hidimar biyan makaranta kuɗin makaranta to in kika duba ai akwai sauran eh, jihohi kuma akwai jami'o'i a cikin jiha wanda yake na ƙasa ne baki da in kika duba da abin da aka ƙara eh, za ki ga cewa abin ya kai abin ya kazanta abin da yake da ana biyan dubu talatin da biyar aka zo aka ce za a biya dubu eh, ɗari da hamsin da da ake wannan abin nan gwamnati ta fito tana ce suna karetawa cewa a'a wani abu ne wanda yake aka zo aka duba ana abin nan har yanzu ba a samu matsaya ba to amma amma a jiya nan ko shekarun jiya shi kwamishinan ilimi ya fito karara ya tabbatar da cewa haka ilimi zai kasance mai iya yi da ba zai iya barbari saboda haka ni ina ganin eh, zancen kuɗin makaranta ba shi ne ainihin kamar mizani na wai kyautata ilimi ko ko ilimi ya inganta ko ya kasance ya samu tagomashi ko ko inganta ilimi ko kyakkyawan ilimi ba in kika duba misali can lokacin da aka jamhuriya ta farko a kasashen yarabawa a wannan ya mai da ilimi zancen ilimi kyauta wanda ke wannan ainihin eh, abin na ilimin nashi har yanzu kasan yaraba eh, ya masa tasiri profesoshin da ake da shi jami'o'in da ake da su a can ba za ka iya haɗa hada su a matsayin inganci da abin nan ba da wanda muke da su yanzu su kansu masu gwamnonin nasu jami'o'in da suke da shi jami'o'in su na jihohi za ki ga sun fi kowane jiha ko e, a Najeriya yawan jami'o'i na jihohi hmm. saboda sun san darajar ilimi kuma har yanzu yana nan gwargwado mutanen su za su yi to amma da kai maganan haka baka ganin kila shi gwamnan tun da shi ma yana da ra'ayin kwaikwayo irin wayannan jihohi da suka ci gaba a misali akan harkar ilimi kila ta haka ne ya koyo kamar irin jihohin da suke kudu makarantun su musamman jami'o'in su na jiha zaga kudin makarantar ba kadan bane wato su da masu riga sun saba arewacin Najeriya ne ake ilimi kusan kaman kyauta sannan kuma na biyu shi gwamna ya riga ya bada makarantar firamare wato mataki na farko da makarantar sakandare na biyu a matsayin kyauta in ya so za a je jami'a a buɗe fagen biya ai ai zancen wai ai an fara ne yanzu zakaran gwajin dafi ne saboda baki ji abin da eh, yayi a capital school ba kaduna capital school ko da yake ya ce nan wurin ai na masu hannu da shudi ne da sauransu to da da aka kayyade a najeriya cewa akwai na masu kuɗi akwai na talaka ai to a dai jihar kaduna kusan haka abin shiga eh, kaduna capital school nan ne ake ganin 'ya'yan masu kuɗi 'ya'yan gwamnoni wanda ke har shi ma ɗan shi na ciki ilimi na da muhimmanci saboda haka dan a yanzu ya ƙara kuɗin makaranta eh, na jami'a eh, watan ni a ganina in a ce ana so a ja layi ko kuma ana a ƙara abin to ba haka ya kamata a yi ba sai yanzu da kuɗin da ake samu da a harajin da ake samu a jiha da abubuwan da ke gwamnan ya fito fili ya faɗi cewa nashi ta fita kowa yana da haraji mai karfin da yake zai ɗauki ma'aikata da sauransu zai kuma inganta abu to sai ya kasance ya zo ya gina jami'a daban wanda yake zai kasance ainihin ya sa kuɗin da ake bukata daban wanda yake so ya kai wanda yake so ya yi saboda ai ko da nawa zai sa ai zai fi mana sauki mu ɗauki 'ya'yan muna kai su malaysia muna kai su ghana muna kai su ainihin kasashen duniya wanda tarbiyyar yara zai lalace amma idan ya zo ya kawo ya ce to wannan jami'a muna bukatan kuɗi ne za mu kamar mai da shi a al'amarin kasuwanci saboda haka ainihin mun sa kaza to za ki ga ko ko nawa ne masu iya za su iya amma arewa gaskiya al'amarin ilimi to dama da ya ake karatu eh, iyaye kamar matsa musu ake kamar karatun dole ne saboda dama can ba ko yarinya ne zaki ga cewa in ta yi primary secondary ma secondary ma dai ai ana yi ne dai kafin miji ya zo haka kuma in aka je zancen ainihin masu maza zaki ga yaran suna yi ne daidai karfin iyayen ya tsaya a secondary to amma abin da ya je gaba to wani abu ne na wanda yake da rufin asiri wanda yake da karfi wanda yake baban shi yana da karfi a gwamnati da sauransu to dakta shi kana ganin akwai wani illa da zai iya janyo wa shi ko kuma cikas ko na kasu a game da neman a inganta karatun nan talaka wanda shi gwamna abin da yake ta dai a kakari aka kenan yake ta babatu cewa aniyarsa shine inganta karatu saboda dan talaka ya ilimi da sauransu shin wannan karar kudin makarantar zai iya taba maganar rayuwar talaka da kuma makamin ilimin sa haka fallin kere ke tsira mana a sahun yan baya baya a harkar kimiyya a da fasaha an bar mu a name sha'afa ana nan tare da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu sake komawa wajen subinta a kaduna inda ta yi mazauran tambaya kamar haka shin wannan karar kudin makarantar zai iya taba maganar rayuwar talaka da kuma makanin ilimin sa to ai dan gidan talakan ai sai ya je makarantar ne tukun sannan sai ai maganar kwaliti ko kuma ingancin abin da zai yi bai ma je din ba to ina maganar inganci bari ki ji wato akwai abubuwan da gwamnati take yi da kanta take kore mutane a makaranta kamar su da me da me yanzu misali sai aka yi makaranta sai gwamnati ta ce a je makarantar nan kyauta amma bata bada da malamai masu kyau ba bata ba malamai salari mai kyau ba a'a kujeru bata kawo ba a'a kayan koyarwa bata kawo ba a'a misali barin baki wani karamin misali za ba ma wurin bayan gida a makaranta ba ruwa makaranta ba windo makaranta a gindin ice a jihar Kaduna ko yanzu a ba na ce na ce miki ne gwamnati ma ina ta jihar Kaduna ne gwamnati ko na ina ne za ta iya zama matsala wajen bada ilimi in ko ta sa kakakin ko ina ne tana faɗin cewa ilimi za ta inganta shi in dai muka ga wancan abubuwan ba su ƙarya ne sai a sace faɗi da baki kai kalmar ilimi kyauta siyasa ce wato babu ilimi kyauta akwai ilimi kyauta amma abin ke nufi suna amfani da wannan kalmar ne su ja hankalin jama'a su karbi gurgunsu in suka karba suka shiga gaba sai abin da suka yi dusu abin da ke nufi kenan za a iya samun ilimi kuma ilimi kyauta ma'anan shi kar ka bada komi kai akwai wanda suke da tunanin cewa in ka ce komi ma kyauta kai akwai ko a abu a ƙasa akwai stakeholders a maganar ilimi masu ruwa da tsaki gwamnati na ciki ɗalibai na ciki iyaye na ciki al'umma na ciki sarakuna na ciki masu addini na ciki kowanne akwai abin da zai iya bada so ni a tunanina in gwamnati ta zo don haka ne za a inganta ilimi a yanzu a yanzu gaskiya ba daidai ba ne. barin baki misali an ce hauhawan kayan abinci yanzu ya tashi da wurin kashi 22 a Najeriya an ce rashin aikin yi ya hauhawa ya kai mutum wurin miliyan 30 da wani aka ce menene ake nufi da aikin shi ne. wanda ke da ilimin yake da lafiyan yake da karfin kuma yake yake ya zama ready in aka bashi aikin zai yi bai da shi ba wake fa makarantar ba to kuma da ya makaranta in an ce yanzu ana so ne a sa kuɗin saboda mutum ya iya ya zama ba kyauta ba investment ne nan gaba zai samu to ga wasu sun yin ba su samu ba wato na kama ma ba samu ba na baya baya so maganin da ake yi ne in gwamnati ce haka za a yi to ita ma kanta ta zama matsala a wajen hana ajiya ilimi ko barin ba mu wani karamin misali wato in kalla al'umma ka kaga matsalolinta sai kai kokarin neman daga ina matsalolin da suka taso mm. yanzu misali maganan kama mutane yanzu an ci yanzu ya ma ya zama ba wai kama za a ji gidan a za a bi makaranta ne saboda masu bincike sun ce a yanzu sun kano su masu kama mutane in suka kama na gwamnati a lokacin ne gwamnati ta kama rawa yawa ya fi maiko to yanzu waɗanda aka na su makarantan in suka shiga waɗancan ya jawo wato akwai akwai akwai daman kenan waɗannan su ma su zama tunda ba abin yi karatun yaki yiwuwa su shiga aikin ta'addanci ah, gwamnan da kanshi ya ce kai ka san bahilla ce ba zai iya kiwata sa a shekara ɗaya sami miliyan naira miliyan ɗaya ba sai aka ce mashi ga abin da zai a kwana bakwai sami miliyan ɗaya kai ka zai kiwo to shi ma yaron da aka ce kai je makaranta ba ne ma in ta wannan bangaren aka dauka saboda haka bai je makaranta ba to amma akwai hanyar da zai samu kuɗin da ya wuce wanda ya je makaranta yanzu kina akwai yiwuwar a ce shi yaron da aka tsawwala wannan kuɗin makaranta musamman dan talaka eh. ya kasa yi makarantan kenan za a samu matasa da yawa wanda za su kwasa karatu magana kenan wani filosofa ma yake wani mai wani mai bincike yake cewa lu idan ka dan gidan talaka ya je makaranta kai mai kuɗi na ka je to na kan ba zai zauna lafiya ba saboda dan gidan talakan san da ya zo ya girma shi ma yana son mota mai kyau yana son gida mai kyau yana so ya ci abinci mai kyau idan ya je ya nemo kame mai dawo gida zai zo ya dame shi ko a hanyar aikin ko a gida ko a wurin aikin sai ya kwaci nashi to saboda haka maganar zaman lafiya babu ilimi an ce gishirin zaman duniya ya kamata a ce duk yadda za a yi a ba mutane a karfafa musu gwiwa da iyaye iyaye da ɗalibai. Wato ko da ba za a yi komai kyauta ba amma shi ilimin a bada sauƙaƙa zai fi. A saukaka yadda za a sa a ma'auni shin me karamin tattalin arzikin al'ummar nan a yau to in muka ce musu kaza za su iya. ba kawai a rinka kallon abin daga gida daga cikin AC daga cikin manya-manyan gidaje wasu gidajen su ba cikin jama'a suke ba saboda haka abin da suke tunani a nan haka suke ganin shi a waje ba haka yake ba yanzu misali kasuwanni da aka ce waɗansu an an an kuɓuta sun tashi an karya su corona da ta zo waɗansu da suka aka rufe kasuwancin su an rufe sun gaba daya waɗansu da aka noman suke a ƙauyuka aka je aka ɗauke musu yan uwa gonakin suka sayar suka biya yan uwan suka dawo to in ka sa wani abu a sikeli to me karfin tattalin arzikin mutane a yanzu sai a sa wannan a sikeli sai a ce to in muka sa masa kaza za su iya akwai maganganun da ke yawo cewa ko da ke jita-jita ce cewa ai gwamnatin mata ce da ilimin jami'a ba na dan talaka ba ne in hakan ya zama gaskiya hakan ta ce hakan ne idan ya zama gaskiya to ya zama ai magana na faɗa ne baya yan masu kuɗin su je su yi wa'anda ba su da shan su jira za su dawo za su same su wato akwai dai illa uzu billahi illan kuma ita ce na ajira a gani wato wani ke ji harkan ilimi yau in aka yi banna ba mamaki ba za a ga matsalan bannan da sai an shekara goma sha biyar ko ashirin. Mm. Duk abin da muke gani ita kanta gwamnatin jihar Kaduna da sauran gwamnatoci na jam'iyya mai mulki cewa suke an yi banna baya da yawa. Wai wato wannan bannan ne da aka yi shine yanzu yake fitowa. Eh. To su ma an sana bannan su ma yadda wa'annan suka faɗi sunan wasu su ma za a faɗi sunan sanan gaba. Cewa su suka yi kaza su suka yi kaza su suka yi kaza. Malaya ya faɗi maganan ilimi a kasashen yarbawa yadda suka yi tattali tun zamanin awalau an ce wannan abin shi ke bibiyan mutanen nan har gobe an ce national policy dukkanmu mu tare mu dan ba guda ɗaya. mu mun san wannan dan ban da matsala akwai matsaloli yadda suka wuce gaba sai aka ce wai abin da suke yi shi za mu yi to daga lokaci ga yana ya fara bayyana mana ga yana ya fara an ce almajirai ba a san a gansu an ce mm, mm, mm, bara ba a so a yi an ce kowa ya nemi aikin da zai yi amma kuma abubuwan suna su kurkutar da wa'annan bayanan da aka ce a yi gaba ana haskawa suna nuna cewa ba su ake nufi ba wato dai ba a bari an yi rarrafan an kai wurin ba ana so ka tashi daga daga yaro yana kwance yana jariri kawai na shi fara tafiya ai ko za a gaba gada ko ya fada ruwan zafi ma a san me za a yi a Najeriya maganar da ake yi report din EFA report education for all na UNESCO mm. abinda suke cewa shine a sub-Saharan Africa babu kasan da ta yi mitin wancan MDG yanzu an karasa sa ɗan ban SDG daga maganar zuwa 2030 shi ma ana hasashen duk wannan tsare-tsaren da ya dama ga ma kai inda za a ce kuma ana magana na ilimi yau aka ce mace na da ilimi abinda ake tunani shine za ta kauce ma illoli na ciwoce-ciwoce a gida za ta yi wanke-wanke za ta share kicin za ta dafa abinci za ta share bayi za ta yi ma yaro wanka za ta sa net sauro ba zai shigo idan kuma uban nan shi ma mai ilimi ne shi ma ya san darajar ilimin nan zai je ya dauka yaro ya kashe makaranta ya biya mishi kuɗin makaranta ya goya shi in a baya ne ma zai je kai shi to mutum mai ilimi kenan kai ko doka ba wani sa ta ce kar ai kaza to mutum mai ilimi ba zai bi dokan nan hmm. yanzu maganar da ake na maganar taimako na na na yan fawa wace ce fawa da sauransu duka yanzu kika je matan mai yan arewa sai su je bankin su tsaya rubuta ce amin su cika abin fam ba su iya ba ko sa hannu ma sai dai su dan gwani MTN me yake ATM card ka gani za ga da ya zo sai dai ya fino takarda a hannun shi ya gwa wani wani matashi ya ce ai ga password din nan to da yanda aka yi daidai ne dai Allah ka daidai ne to yanzu a duk wani abin da muka tattauna kamar irin illoli ne manya manya inda za a iya fuskanta sannan kuma a taimaka da shawarwarin yanda ya kamata a ce gwamnatin ta bi me kuma ya kamata ta yi don ganin cewa eh in ma za a sa kuɗin ne ya zama abin da talaka zai iya ɗauka ne to a shi ne muke ta ƙoƙarin mu ga cewa mun iso wurin wani shawarwari ne ina ganin shi kan shi gwamna yan rufa'i ba ya yi taro ne yana kokari ko a kowane wata ne kan yi taron al'umma to amma ban taba jin a cikin maudu'in da ake yi a cikin waɗannan taron muhawara ko ko taron tattaunawa ba an yi magana akan ilimi domin idan da ana yi watakila da kila ba zai kai ga wannan kuskure da ke neman yi ba ko kuma ya yi saboda mutane nawa ke da karfin da za su iya biyan kuɗin jami'a ga yaransu watan ilimin jami'a ko da ta can ne tun lokacin su sarrauna har ya zuwa yanzu ilimi ne wanda yake ake keniya mafi yawan lokaci ma gwamnati ke ɗaukan ɗawainiya lokacin da muke namu jami'a mun san akwai wani abin da ake ce scholarship wanda ke ake taimaka wanda ke inda ba don wannan ba ba wani ɗan talaka da zai iya yi saboda haka a yanzu a ce wai ainihin yanzu kudin jami'a ya koma kaza kamar ana nuna cewa ba lalai ne ko dole ne sai kai jami'an ba wanda yake kuma a yadda muke tafiya a yadda duniya take tafiya wajibi ne kawai al'umma ta kasance ta samu kanta al'ummanta tana da mutane da yawa waɗanda suke da digiri wanda suke da ainihin ilimi wanda mataki na na digiri saboda akwai wanda ya ce ainihin yakin fada aka yi da zo da tashin hankali da aka yi a duniya yakin duniya na farko yakin duniya na biyu da babamai da sauransu da aka kekera ta la'anta abubuwa duka wannan bai kai ainihin kuskuren da za ka yi a kan ilimi ba wanda ke in kai wannan kuskuren sai lahanin da ya fi lahani da ainihin abin da yakin duniya na ɗaya na biyu da ya haddasa a duniya a nan arewa muna da bukatun ilimi ba mu da shi ka haɗa mu da inyamurai ba mu da ilimi ka haɗa mu da yaraba ba mu da ilimi to ai abin mamaki ma shine washin me yasa sauran gwamnonin su ba su yi ba shi yan ruba shi yake na manya fara ba ka ganin kamar shine da ya bude hanya kila nan gaba nan da watanni zaka je su ma sun fara daga nasu farashi eh, yawa to kin ga ainihin irin wannan dan tattaunawa da ku kuke kokari ku yi ku ji ra'ayin jama'a watakila ya zama kan da garki ya zama watakila ainihin dalilin da zai sa a sa linzami al'amarin amma abubuwa wajibi ne ilimin jami'a ya kasance shi ya fi zama mafi sauki ta yadda ke jama'a da yawa za su samu wajibi ne ya kasance eh, gwamnatoci su iyakan kokarinsu su rangwanta kudin karatu a jami'a dama can abin da jami'a ke da shi bai isa ta dauki ɗawainiyar yaran da suke ko kuma yaran da suke so su karatu ba iyaye ba su da samu da ainihin hanya da za su biya kudin da za a yi karatu a jami'a yaran kuma su kuma ba su da hanyoyi da za su biya ma kansu kuɗin da ake bukata a jami'a duk da yake ainihin kafin eh, gwamnatin jihar kaduna ta daga a wannan ma yara ba su iya biyan ma kansu ba kowa ke zuwa ba kowa ke zuwa ba to yanzu dokta fayin gwamnati shawara ni dai gwamnati abin nan ba gwamnati shawara wannan abu ta tsaya da shi kamar yadda malaya uke magana wannan gwamnati ce ta jama'a ce ta je ta yi tarurruka na wannan um, jin ra'ayin jama'a ta kira masu ruwa da tsaki wanda ɗalibai na ciki iyaye na ciki shugabannin addinai na ciki da kuma har ila kungiyoyi masu sa hannu akan abin da ya shafi ilimi sannan ta kira kila malamai na jami'o'i ko jami'ar da suke a wannan su tattauna su sa abin nan a sikeli abu na biyu da gwamnati za ta yi shine ni a fahimta na ta janye wannan abu a yanzu kila nan gaba in ta karasa abubuwan nan aka a wani da ya kamata a yi kila in abin da suke faruwa a yanzu sun canza to sai a ja wannan in ana so yino a samu a yafi ɗani ido yau shawara na ga gwamnati kenan to malamai mun gode sauraro kafin mu karkare shirin namu ga wannan nasihar albarkacin watan Ramadan. Sunana Malam Nuru Malam Hamisu a nan garin da magara. Goma ta ƙarshen nan tana da mahimmanci kwarai-kwarai lasiya ma ga mu matasa. Mahimmancin ta shine ya kamata wasu suna shiga ita kafi a shiga masallaci. Kamar makan haɗu kullum tun da azumin nan ya kama da mu da yara almajirai mukan yi eh, tilawa ta izbi 20-20 kwana uku sauka kwana uku sauka a yi addu'a amma abin da muke jin hankali idan wannan goma ta ƙarshe ta kama akan zaburar da matasa su ƙara ƙoƙari da himma saboda ita wannan a cikinta ne ke da kwai dare ɗaya tak wanda daren ɗaya Allah ya ce kairun min alfi shahar ya yi wata dubu kenan mu yi kokari ba lalle bane mutane a daren lalatar kadar ga a'a ibada in kai ta dace da daren za ka samu cikin wannan wata dubu saboda aka kiran da muke ga jama'a da lasiyama matasa wanda su ne kashin gadon bayan al'umma a wannan zamani su mai da hankali da addu'o'i kowanne ya roƙi Allah akan buƙatun shi a ga matsaloli na ga suna wasu sun yi digiri ba aiki su roƙi Allah Allah kawo aiki ga suna wasu suna da abubuwa ga nan da yawa kowanne kowanne ya addu'a saboda lokacin da na amsa addu'a da addu'ar da za ka yi a wannan goma ta ƙarshe Allah zai amsa so da kar a zama na ayi wasa sannan babban kiran da za mu yi akwai yan uwanmu matasa wanda za ki gani idan wannan lokacin yanzu muna wuce su wasu da dare za ce gani karye ɗaya suna balo wasu karye ɗaya zuwa an ɗora fada ana shan a sha shisha ana ba daidai ne. a koma masallaci a koma ita daga wannan goma hoshi kenan sai mai rayu he wanda Allah ya arzuta baɗi ɗayan iya dare sannan sake ganin ta yanzu duniya ku jiba da ta tsinci kan lasiya ma mu kasashen nan na Afirka wanda muke Afirka ta tsakiya jiba ki irin bala'in da ke waruwa nan kasan makwabta nan kasan na harko waɗanda ake kashe wai matasa ne waɗanda suke kashe su matasa ne dukka da su ne ake kamfanin. Zalim da wata mai fana. da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin zahra aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc na ke sallama da ku a sharuwa lafiya sai mu ɗauke ne yare kyautatawa 'yan uwana. sadaka mu yi kyauta mu hano da barna